da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin zuma na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma su kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma ka cokan a fada yanar gizon mu ta VOA hausa da kam don jin mu kai tsaye amma yau cike muke a nan <laughs> da tawaga dadin. Suna Rasul Ahmad tare da Maryam Bashir Bugaje. Hafsat Bello dan mai suwar. Daula Salim. Da Hafsat Maina Muhammad. Lallai yau take sallah. Sosai. <laughs> Masu sauraro a yau Juma'a 15 ga watan Yunin shekarar 2018 za mu yi magana ne akan yanayin hidimar sallah a ƙasashenmu inda ya kamata mu ji ta bakin mai tsokaci akan lamuran yau da kullum. Sannan za mu haɗa da gaishe-gaishen sallah daga shafukanmu na yanar gizo da kuma ta wayar da za ku bugo ku gaida 'yan uwa da abokan arziki sai kuma waƙoƙin da ba a rasa ba. gabanin gabatar da kuɗubar malam muhammadu sani karkasara ya yi nasiha game da sha'anin tauhidi wani abu ya same ka daga kaddara cikin kaddarorin ubangiji ka fara tunanin cewa an yi wane ne ai su wane ne ai dan an yi kaza ne su ne kaza ya faru ka manta cewa ma a saba min musibatin illa bi idnillah komi yi ma Allah in dai akwai riya ciki banza na komi na in sabka dubu kai in dai ba don Allah banza na raka'a dubu in ka yi in ba don Allah mana banza na ko tsakar kasuwa ka yi raka'a bi na na'ila in don Allah kai shi Allah ya sani. Su kuma gidanta ko ka suka yi game da halin rashin kuɗi da ake fuskanta a 'yan shekarun baya-bayan nan. kaɗan daga cikin rahotannin sallah kenan da za ku ji a shirinmu na yau da gobe. Haka yake kuma kamar yadda muka ce za ku kira mu ku gaida yan uwa da abokan arziki an jima kaɗan kar a manta lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan kuma ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa daga nan har ƙarshen shirin na yau. To bari mu fara da sakonnin gaishe-gaishen ku ta shafukanmu na abota wato a Facebook da Twitter. To sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Inda ya ce gaisuwar barka da sallah zuwa ga amini na ado salati goma ga na Abubakar kawu girgir Ibrahim Rabilu Tsafe, Yahaya Damno da Prince Tasi Azare, sai Prince Husaini Mika Azare da kuma Sabi'u Wangara. da aliyu adamu tela sai kuma gaba ɗaya tawagar yau da gobe kama tun daga kan masu gabatarwa na farko wato halima jimrau jamila kabiru fage usman kabara a yanzu da maryam bugaji da safina Sodengi da hafsat da hafsat <laughs> <laughs> da Daula Salim duk muna muku fatan alheri da fatan an yi sallah lafiya. Sai kuma sakon uh, Yusuf Ramadan mai gombawa ya ce barka da sallah daga nan Gombe ina mika sakon barka da sallah ga ma'aikatan VOA Hausa baki daya daga kan mai gayya mai aikin har zuwa mai shara. To kuma sai Mahmud Kaura number one ya ce fatan alkhairi ga daukacin 'yan uwa al'ummar musulman duniya bisa zagayowar wannan rana ta sallah da fatan Allah ya sa muna daga cikin bayin da aka 'yanta a cikin wannan watan na Ramadan. Ina kuma kira ga 'yan uwa matasa da mu guji aikata abubuwan da ba daidai ba a yayin shagulgula. To sai saƙon Adamu Habu Umar inda ya ce gaisuwan sallah ne zuwa ga mai girma dan majin ringim hakimin taura alhaji nura usman mm, da tawagarsa <laughs> eh, mm, sai kuma saƙon uh, Umar Adamu Katagum ya ce VOA Hausa don Allah ku isar mana da gaisuwa ta zuwa ga Aminu Adamu Malam Maduri da mm. Umar babban yaya sabon gida. Eh. To sai a uh, saƙon Abubakar ya kanaji to Allah ban sani ba ah, Bauchi mm. Allah sa na faɗi sunan daidai yace muna taya daukacin al'ummar musulmi ah, murnar sallah karama To sai Sanusi Ishaq Adam ya ce fatan alkhairi ga abokaina irin su Aminu Kano mai da garko da Umar babban yaya da Mansur baban wuro Kinuni Sani Yunusari da duk musulmi baki daya. To haka yake. To sannan kuma uh, akwai fa shafukanmu na kamar Twitter haka da shi ma yana cikin wanda za mu karanta kila zuwa an jima kaɗan. Amma kafin sannan akwai Iliya uh, mai shayi ko? Eh, eh, Iliya mai shayi garki. inda yake cewa ah, shi nagarin daura ne mm. ya ce yau da gobe ah, ku isar min da gaisuwa ta tabarka da sallah zuwa ga Baba ya gambo da magaran da musa hadarin asuba da magaran da sadi sayi da daura da ya hai da damno azare da mudan suru fabawa fawa balewa ne ina ga kuskure mm. kila mm. fawa balewa da kuma ah, ranki sarki ko ranki garki daura to Allah ya sa na faɗa daidai mun gode sai mu ce da fatan an yi sallah lafiya eh, to ina ga ai za mu dan daga kafa haka ko saboda abubuwan da yawa muka ce za mu biye su gaishe-gaishen to ba za su karewa to amma kafin sannan ya kamata akwai rahoto za mu je yadda aka aiwatar da sallah daga jihar kano saboda haka ya kamata mu je kano mu ji rahoton muhammad ibrahim kori Gracias. Yadda sallar idi ta gudana kenan a guda daga cikin masallatan idi fiye da ɗari a birni da kewayen Kano.

kuɗubar da ta karkata ne kan jan hankalin al'ummar musulmi su riko da darussan da suka koya a lokacin azumin ramadana gabanin gabatar da kuɗubar malam muhammadu sani karkasara ya yi nasiha game da sha'anin tauhidi wani abu ya same ka daga kaddara cikin kaddarorin ubangiji ka fara tunanin cewa ai wane ne ai su wane ne ai dan an yi kaza ne su ne kaza ya faru ka manta cewa ma asaba min musibatin illa bi iznillah babu wata musiba da za ta samu mutum ba ce da izinin Allah amma yau an wayi gari wasu daga cikin mutanen mu Allah ta'ala shirya da mu baki da babu wata musiba da za ta faru ba ce sai sun nema masa wani mahalli ai kaza ne ai kaza ake ai kaza ne ya samu kaza gaba ɗaya ma an aje Allah a wani a sakonsa na sallah ga al'ummar kano sarkin kano malam mamadu sanusi na biyu da gwamnan kano abdullahi umar ganduje sun yi kira ne ga jama'a su ci gaba da zama lafiya da juna da ma sauran mutane a rayuwarsu ta yau da kullun bisa koyarwar addinin musulunci jama'a dai na ci gaba da taya juna murna bayan kammala ibadar ramadan cikin nasara duk kuwa da tsadar rayuwa da ake fama da ita mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. Barkanmu da sallah 'yan uwa na musulmin duniya, azumi mun kare lafiya alamaimaita mana. Barkanmu da sallah 'yan uwa na musulmin duniya. To an gaishe ka. To hmm. yanzu a birnin Kwanni kuma inda za je kenan yanzu eh, a jamhuriyar Nijar Haruna Mamman Bako shi kuma ya aiko mana da yadda ake yin sallar Idi a Nijar din. iriyan da aka gudanar da sallar ƙarshen azumin wannan shekara ta bana a garin birnin kwanni kenan kuma bayan kammala sallar magabatan na bariki da na gargajiya sun ɗauki magana suna tambayin malamai ko wani lokaci ya kamata a yi ta sa addu'a a samu kwanciyar hankali a samu lahiya cikin kasanmu kuma cikin wannan shekara a samu damana mai albarka iske bayan wata guda daya ibada yau ga ranar da ya kamata a ce Eh, ta zama ranar bakin ci gare saboda inda kun san falala wata mai aka eh, azumi ba musulmi da zai fata a ce azumi mai aka azumi ya kare amma sai ka iske bayan kayi ibada ibadan nan na wata guda yau abin da ka yi wani yana wani shi a koga ta da wata kasancewa ka na musulmi kamata ya yi a ce mai kaca kai ta addu'o'i kai ta ne fulani Allah ya dace ya gafarta maka kurakurai. Mun mutum da zamu shi ne da'a da biyayya ba a zagoranci ba a kai duniya ko wace irin zaɓin ba biyayya ba a shi ya kamata mu matasa da waɗanda aka zanu mu kowa ya ma ta in ka na baya da san gudunar na gaba ba ta sannan kan kurkar da ba in ba ka nuna da wani ba kai ma ba za ka nuna ba. Wa'an kan an zai yi da kuma wasu a lokacin da aka kammala sallar idin ɗaya daga cikin malaman addinin islama ya ce mutane ya kamata su kiyaye riya komi kai ma Allah in dai akwai riya ciki banza na komi na in sabka dubu kai in dai ba don Allah banza na raka'a dubu in kai in ba don Allah mana banza na ko tsakar kasuwa kai raka'a bi na nahila in don Allah kai shi Allah ya sani wala hum yahzanun ya ibnu adama la budda lakum min al su kuma gidanta ka suka yi game da halin rashin kuɗi da ake huskanta a 'yan shekarun baya-bayan nan a'a kuɗi ba 'yan uwata ba makwabta na ma da waya waɗanda sai dai a ce alhamdulillah Allah saboda ko ga lahiya in babu kuɗi abin bai yi wato halin da ake cikin yanzu ba ma duk kowa sami maɗane sutura ta sallah ba wanda bai sami maɗane sutura ba ya za a ce shi shi samu zaman ba muke yanzu wani ko abincin gida ne bai samu yayi ba ka gane a zaman da ake ciki halin yanzu wani ko kunu bai hissuwa ba saboda mi saboda yanayin shekara e, amma ko mu mun san ba da gare mu ba Allah na zakko yanayin canjin shekara in dai magana kuɗi ta babu kuɗi in dai magana kuɗi ta babu kuɗi sai dai muna roƙon Allah Allah shi muna sauki bisa ga al'amuran da muke kuma muna roƙo ga hukuma ta tallafa muna muna cikin wani yanayi mun ga ko ina ana ta gidauniya garin ga ana taimaka ma gajiyayi waɗanda ba su da a babu gajiyayi irin gurgu wanda ba ko tiya bai bai ɗauka kai a nasu bangaren yara kankana suna nuna farin cikin su game da wannan sallar ka samu tuwahin sallah kamar da da dami ka samu mun samu tuwahi kuma mun samu takalmi na sallala na cikin tuwahi na yi sallah a uwaye na sun sai min tuwahi na sallah zane in gaida sauran uwaye na. Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nishar. Ku sheko yara har manya da sauri ku muje sallah ku sheko yara har manya da sauri ku muje sallah abin da muke jira ya zo yau sallah ba zubar kwalla abin da muke jira ya zo yau sallah ba zubar kwalla alhamdulillah mun gode da Allah ya kai mu rassalla أيمونة أمة القرآن منكامة سنة العدنان أيمونة أمة القرآن منكامة سنة العدنان مبامة عيد سي رمضان مبامة عيد سي رمضان كوكوما لي انتازون To mun gode Bashiru Shitu Isa a Nijar shi ya mm. kuma da wannan kasida. Mm. To sai mu ce muna godiya Allah kuma ya maimaita mana. Allah ya kara mana asiri ya kuma kawo sauki ka ji amin amin. Mm, to to yanzu ina ga bari mu je ga masu kira. Salamu alaikum. To wane ne ke magana? Yawwa me sunanka? Eh ana kiran Go'afo Local Government Gwamnati State Nigeria. Eh me sunanka? Malam Magaji wanda To Malam Magaji muna jin ka mika dan gaishe gaishen sallah a takaice. Yawwa na saboda mutane da yawa. Haruna Bajoga. Ina mhm. kai da su akwai baba gema ya kamfa akwai mamu da gora kutu ina musu watan alkhairi na gode a muka da kuma da wata to mun gode mm. gode na gode na gode na gode na gode na gode amin salamu alaikum da wa muke magana da barka da warhaka barka ka dai ya sallah ta iske ku sallah lafiya lau ta iske mu kuna magana da Musa Hadirin Asaba ta Magaram Jamhuriyar Nijar. To Malam Musa ya ayi sallah lafiya kuna um, kana wani sakon waɗanne gaishe-gaishe ne za ka yi sallah. To alhamdulillah da farko ina gaida dukkanin ma'aikatan uh, sashen Hausa na muryar Amerika. Muna ansawa. Eh, yawa sannan akwai abokina haris alganawi goron maje da kuma mm. eh, adamu sabi'u wangara mm-hmm. jihar kano da kuma mm. tasi ibn abdullah azare da abokinsa eh, yahaya damno azare hmm. ko da ke eh. lokacin naku ta ƙeta ce ne ko eh wallahi eh, saboda ana jira kan yawa saboda wasu ma su shigo malam Musa to mun gode malam Musa to bari ina ga zamu sake lalubo wa alaikum assalam wa ke kan layi ah, Uzairu ne daga mu to Uzairu wani gaishe gaishe ke gare ka an yi sallah lafiya dai ko lafiya kalau ina gaishe da dan kawuna ku to kuma ina barci da babana ɗaki. Ba ma jin ka sosai amma. Baban shi dahiru? Ilo na ce ina gaishe da babana ɗaki. To. Ina gaishe da kakanku. To. Ina gaishe da babana babba. Kuma ina hmm. gaishe ku gaba ɗayan. To mun gode kwarai kuma muna amsawa. <laughs> Mun gode Uzairu. Mm-hmm, to. Eh. Ina gaishe da ah, To, yana <laughs> <laughs> wannan ta musamman ce. To, salamu alaikum. Hello? Eh, Hello, salamu alaikum. Barka da sallah. Hello, yana jin muka. Yawwa. Yawwa, muna fata an yi sallah lafiya. Lafiya lau. Wane saƙon gaishe gaishe kake da shi kuma? Ni na da aluna man direban mota da kusi. To. Kuma ina gaida da abokina shi Abuja birni Kebbi. To. Ina gaida mana da kusi. Yawwa. Mm. to ina gaida abakar gutu Ina kai da yaron maya maza goma shiga lokacin mm, to mun gode da fatan duk suna nan lafiya kuma suna sun yi sallah lafiya to mun gode yawa dan wasu su samu shiga mm, mun gode kwarai eh, salamu alaikum wake kan layi Wa alaikum salam Hafsat da Hafsat da ke da <laughs> tabara dukan ku ne mu. Duka eh, mun cika a nan mun yi dam. Eh. To isar da sakonnin gaishe gaishen ka. Daga jama'ar jihar Bauchi kuma sakataren mabuga waya na Arewacin Bauchi. To madalla barka da zuwa kai isar da sakon gaishe gaishen ka a gurguje. To a waje gaisuwar farko ga Adanno akwai Prince Tasi Azrai mm, akwai Bala Muhammad. Wannan da kungiya ce da sun ce da sun sun san juna da <laughs> yana yi bai gama ba. Dukkanin mai tare da wannan tasha ne mishi eh. fata alkhairi da fatan an yi sallah lafiya. To mun gode mun da fatan an yi sallah lafiya mun gode. To Allah kuma Tashi lafiya. Mm. Mm, kaji kunjile eh. <laughs> ina ciki ku shigo kuna hausa dai hausa dai ta ce kungiya ce da sun gawa <laughs> ce da su kam <laughs> geza da tasi da wani da ya ya da no mm. Mm, to mun gode sosai duka kowa da fata suna lafiya eh to bari mu je kai tsaye ga bakon mu dan ji abubuwan da ke faruwa musamman a bukukuwan sallah kun san za ku ga akwai ganganci akwai masu natsuwa kowa akwai a cikin bukukuwan sallah masu neman abinci yawa to salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da Wa alaikum salam. Wala Hamad. Ah, barkan ku da sallah Allah bin Yawwa. Ga munan mun mintika da su Hafsatu da su Hafsat. Hafsa da Hafsat ko in ji su suka ce. <laughs> Mala Ahmad sannu eh. ya yi sallah lafiya. a ah, harkar ta muku barka da sallah Allah ya amshi ibadun mu Allah. Amin. Amin. Amsawa duka Allah kuma ya maimaita mana. To, to ji dai mun bullo da magana a kan yanayin shagulgulan sallah a matsayin ka na mai kallon al'amuran yau da kullum musamman da suka shafi matasa. Akwai ganganci, akwai masu kamar yadda Maryam ce neman abinci, akwai wanda kuma za ka ga cewa lafiya lau suke bukukuwan sallah su. Shin me za ka ce a game da irin wa'annan? Akwai wani abu da ke faruwa kila ko ya rugu ko ya karu? Yawwa haka wasu su bashi, kowa dai da irin al'adunsa musamman na ganganci dinnan. Mm. Mm. alhamdulillah mun kuna wanke a cikin birnin kano a zuwa yanzu dai za mu ce an yi sallah lafiya kuma duk lokacin da aka ce ayyukan sallah lokaci da ga ana ta ziyarce ziyarce ana ziyarce ziyarce dan uwa to hmm. babban abin da nake kira ga iyaye shine yawanci sukan bar yara su hau a daidaita ta su hmm. tafi wani lokacin a daidaita abu nan zaka ga masu cikin suna ganganci suna ganganci in za ku tura ‘ya'yan ku je ziyarce ziyarce dan Allah iyayen ku dinga haɗa su da mai hankali wanda in an yi wani abu ba daidai ba zai tsawatar wa da shi direban a dole samu a yi abin da ya dace saboda za ka ga ana ta fama da accident yara sun faɗi ko an kaɗa yaro ko an ji yaro ciwo sannan su kansu yaran wani lokacin sai ka ga irin yar uwarsu mace ta yi aure a irin sababbin unguwannin nan kamar a cikin kano idan suka ce sai ka ga wani lokacin an kasa gane gidan sai da yara sun fata a yi ta neman su a ta mm. mm. lokaci da aka yara suna tabbata ko a mm. tafi a ɗaiɗi yaran a duba su wata unguwar sai kuma a bar 'yan ƙananan suna yawo watan gariya a zo a ta nema a ta nema a ga shi uba yana canza bai sani ya daga za a zo duk abin ya rute. Mm. ya kamata iyaye da Allah mu saka ido inda yaran mu za su fita magana ta biyu mm. a lokacin sallah na ka ga yara ana dan ba su kuɗin yawon sallah mm. to wani yaran ba zai wuce ku gida ije inuna iyayensa ba sai ga sun tafi wajen hawan keke ko hawan doki akwai guraren da ake biyan kuɗi a hawan doki ko a doki ko kuma irin guraren da ake shiga har irin guraren da suke da cunetun kamar mu a nan babban gari a Kano haka da Kaduna akwai wurare da ga wani yaro ya je ba tare da sanin iyayen shi ba ya je yana mm. irin wannan abubuwan na mm. kashe kuɗi wani ma ba iya ruwan yi da kyau ba mm. to kaga dole iyaye su buɗe da shi dole barin yara ta kakaɗe eh, lokacin sallah lokaci ne da yaro zai huta in ji daɗi amma fa sai an sa masa ido magana ta uku shi ne lokacin sallah tun da biki ake sai wani lokacin samari sun taru maimakon a yi biki an yi azumi an yi ibada an nemi gafarar ubangiji maimakon sallah kuma a zai ci gaba da ayyuka na gari sai ga an yi dandaro mm. an zo an ɗauko kayan shaye-shaye ana ta gumuri <laughs> mm. da na fara kayan shaye-shaye ba wai sai na shaye-shaye na buta taba ba da jike-jike da ake yi a yanzu. Oh, na jike-jike. Allah ya ce sun taru mm. sun yi dandaro. Suna ta fama to dole iyaye malamai su dinga lura da taron samari. ga taron samari musamman daga kuma cikin da aka ga mutum sun fi goma sun kai ashirin sun mm. zauna suna tattaunawa iyaye da yan uwa da manya manya su dinga ɗan ka ido da mm. kulle suna jin me yake faruwa mm. yanzu akwai wani abu da ake yi ga a nan misali zan faɗa maka wajen mm-hmm. a nan yankin ɗorayi karama can saman ɗorayi karama wajen hanyar mu kamar zaka tafi ɗorayi babba kenan yawwa eh, dorai dai ta nan tsohuwar jami'ar biyu oh eh mm. bayan bayan karshen waya nan can mm. can bayan dorai hanyar da ya yi mm. kenan oh wurin ba wurin farm center wala mm-hmm. ko ina bayan all side hanyar madobi hanyar mm-hmm. madobi oh kamar za ka tafi Hanyar su su. Eh, kamar za ka fan kare ka ɗauke hanya to me ke faruwa wurin eh, sai ka ba hanyar kintai wallahi yara ne suke dandazo da motoci suna mm. tsirin motoci mm. kamar a asirai mm. yaro ne Eh, hello? To, kamar layin yana ɗan tangarɗa. za su je wasu na mota kamar Fast and Furious wannan eh, Hadda masu a caba ma kin gane Maryam ba wai ma masu mota kawai ba masu a caba ma zaki ga suna wannan gangancin zaki ga mm. suna shiga kuma wannan hanyar ba shi da kyau eh. akwai ramuka da yawa akwai yara akwai kasuwa kuma a mm. wajen amma duk da tunda na gama kamar an yi wani kamar randabawa randabawa yanzu a wurin haka babba a junction din kafin ka eh. shiga hanyar daukewa ruwa ba ba ma a Kano ba yawanci a garuruwa matasa suna yawan Kaduna ma na san akan yi wannan kisa kisa har wannan ake sawa muke cewa planning suke yi wannan abin mm. suna shirya wa ranar da mata zauka ci za a yi boris za a yi su me wanda ya fi kowa iyawa irin cikin watan azumin ake shirya ake shirya ake shirya na sallah saboda ranar kuma ana yawan mota wanda yake kawo kisan rai da waye to ba mana fadakarwa ka ma matasa domin su daina mm. wannan shine ai yana nan yana laliban shi ina ga ya sullube mura kamar zaki ce wani abu mm. a ah, na ce to Allah ya sauke an <laughs> je kai boris na ai boris ya daranka ya ni abin da na so in tambaya ko na so mm-hmm. in tambaye shi shin yaya zancen tsaro mm. saboda yawancin jama'an tsaro eh. sai eh, ki ga cewa me suke yi sai ki ga cewa su ma sun dan zauna gefe su ma suna dan bikin sallah da sauransu mm. to ta eh, kuma kin sarana akan dan yahudu. shine to ta yaya al'ummar margari za su inganta tsaro da kansu ma mm. abin da yake faruwa shine yawanci za ku ga mutanen sun riga sun yi wa jami'an tsaron yawa. Eh sun fi karfin yawan su. An tare yawa sun fi karfin yawa. su. To ya kamata mutum ya kiyaye kansa kenan. Yawa sun yi kawai jami'an tsaron yawa sai ga kawai sun ja baya wani sa'in kuma oho. Eh to bari in ya shigo sai mu sa mushi wannan sai ya haɗe mana. Mm. Um, Mala Ahmad an sake lalubo ka to yawa to ka rufe mana da maganar Hafsa te magana ban katse ka ba Hafsa te magana akan maganar tsaro da jami'an tsaro ga wasu suna hutu wasu suna aikin uh, ɗaya Hafsa ɗin ɗan mai tsoro ta ce ai yawanci kuma kamar mutanen sun yi yawa masu yi wa jami'an tsaron yawa musamman na ranar mm-hmm. to rufe mana da wannan mu ji me zaka ce to gaskiya ranar sallah ranar da kowa ike fitowa domin a kai ziyarce-ziyarce akwai a jami'an tsaro daga 'yan sanda zuwa civil duka zuwa vigilanti zuwa 'yan karota zuwa 'yan kome ma duka sun fito suna aiki kusan jami'an tsaro za ka gansu amma mutanen sun fi jami'an tsaron yawa mm. to dole ne wani yanayi da ake ciki na rashin tsaro a ƙasa ya kamata iyaye su dinga lura da inda ƴaƴansu da 'yan su suke shiga a guji shiga gurin da yake taro mai yawa a guji shiga gurin da aka ga dandazo mai yawa sannan duk lokacin da aka ga wani wanda yake da wata siffa wadda ba a saba da ita ba a yi sauri a sanar da jami'an tsaro mm. domin su san matakin da za su dauka gaskiya wannan lokaci ne da ya kamata mu guji shiga wurare na inda za ka ga an taru an yi cunkoso mm. inda yawanci abubuwa na rashin tsaro an fuskewa inda ake targeting mutane dama inda jama'a su je shiga irin wannan gurin wannan hawan sallah da za a yi a muna roƙon gwamnati da hukumomi ya kamata a sa tsaro sosai a guji abin da ya faru wancan shekarar inda aka samu aka ta rigingimu tsakanin 'yan siyasa to ya kamata a ce wannan karan a kwamishinan 'yan sanda da sauran jami'an tsaro su fitar da ma'aikata a yi abin da ake cewa prevention tactics in wani tsari da za a bi na kawar da abin kar a yi abin to da Allah a yi akwai hawa da sarki yake yi mm. ya kamata a sa jami'an tsaro sosai daga hawan sallah hawan daushe hawan mm. nasarawa hawan tsorayi a sa mm. jami'an tsaro daga farkon inda sarki zai fara har ya je inda zai yi har ya kare dan gaskiya a shekarar bara da ta wuce an samu hatsaniya kuma ba mu ji daɗi ba a yara da matasa suna zuwa wannan abu abu ne wanda muka saba a gari ake alfahari ya kamata a kula eh. to ai dole dole bala ahmad haka za mu. eh bala ahmad ai haka za mu dakata dole saboda lokaci mm, <laughs> mm. mun gode sosai akalla dai an tsinci abin da aka tsinka mm, mun gode kwarai da lokacin ka to mun gode eh to amma sai dai ba ba mi magana masu zuwa yin bashi eh a dinkin sallah dinkin sallah eh. wannan bare ko kin ci bashi na ne eh. naga kina ta zancen bashi ki ki na dai <laughs> saboda saboda saboda kin san magana ce ko mai muhimmanci in ana yi a mm. dena eh, ba ka da eh. gashin wanda ka ce za ka yi kitson wanda mm, mm, gaskiya bai kamata ba da su kuma wanda suke sa ido su ga mai mutum zai fito ya yi ranar sana su ma su dena <laughs> saboda su suke su <laughs> to zai yi amfani da wannan damar <laughs> kafin da kyauta dariya wallahi eh, eh, zan yi amfani da wannan damar kafin mu sallama a wurin godiya musamman ga mutanen da suke muna musu fatan alheri da barka da sallah mutanen da suke yawan bamu gudunmawa a cikin wannan shirin na yau da gobe mm-hmm. Mm-hmm. musamman akwai wasu tsiraru da zan iya kiran sunan su duk da ke ba zai mu faɗi duka sunayen su ba mm-hmm. musamman kamar yanzu a watan azumin nan kwalamar Ramadan Sadi Abdullahi ta dinga bamu kwalama ah, eh, yawwa ah, muka dinga kan yawwa yawwa da kaza kaza abun nan ba. Mm. to bayan wannan kuma sai maganar irin sauran da suka da irin su Dr. Kwaifa Hassatu ne Dr. Fatima kai ga sunan shi wannan Ahmad da muka yi magana suna nan da mm. yawa sai mu ce Allah ya saka da alheri kuma da fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu a madadin <laughs> Hafsat Maina Muhammad tare tare da Daular Salim da Hafsat da mai tsoro da Maryam Bashir Bugaji. Sai kuma Julia Lazarus Gresham da ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Joe Usman Ahmad kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa da fatan yawa. Allah ƙara maimaita mana ne. Amurka yau ta tantance.